matakin da gwamnati ta ɗoka shine kowace makarantar allo za a aza mata sharuɗa na tabbatar da tana iya bayar da karatu ga yara ba sai sun fita yawon barace-barace ba dr umar altina aliyu dandan mahe shine sakataren zartaswa na hukumar kula da ilimin larabci da addinin musulunci a jihar sokoto kuma jagoran aiwatar da wannan tsarin mu ilimi ilimi ne don haka ba mu da shiri na wai koras almajire ko da ba yan jiha bane inda sun aida sun sharuɗa al'umma su fahimci abin cewa gyara ne ake yi bai zama ajiyar ba da su masu makarantun sauran al'umma da abin ake fata a bayan cewa ban karatu dole ne a rike shi ka abare roshi ɗaliban nan suna zama kowa to wannan shi muke fatan a kama haɗin kan al'umma da kowa da kowa a shigo a bada a fahimci abin kuma a bamu haɗin kai da kuma baya muka ce mu ɗabbaka wannan tsarin insha Allah. A can baya ma an ta ɗaukar matakai na kyautata tsarin karatun Alƙur'ani wanda har ya kai ga samar da makarantun nan tsangaya amma wannan tsarin bai hana yara barace barace ba. Wannan sabon tsarin kuwa gwamnati ta ce ta ɗauko shi ne daga ƙasar Indonesia kuma ana sa ran zai hana yara yawon barace barace. Su kansu makarantun allo ne irin wanda a garin mu da su ne aka ɗaukaka wasu ma sun kai matsayin jami'o'i jami'o'i yanzu jami'o'i kuma masu ba da kowane fannin ilimi har kimiyya har likitanci kuma suna ba su amma kuma ana na karatun addini kuma ana tarbiyyar addini. wannan tsari ne muka ɗan aro muka ɗan muka karima mu gaya za mu yi mu taimaka musu makarantun ba wai za a je a gina makaranta ba ce wannan na Allah wannan wannan su ne ake so a dauka to ko ya masana ke kallon aiwatar da wannan tsarin anan Sokoto wannan ita ce tambayar da nema Farfesa Tukur Muhammad Baba na sashen nazarin halayen dan adam a jami'ar gwamnatin tarayya da ke garin birnin Kebbi da ita gwamnatin Sokoto take yi yanzu yunkurin da ta yi abu ne da ya kamata tuntuni a yi amma tuna baya bayan har yanzu ta yunkura za ta yi abin yabawa ne ya kamata ita gwamnatin Sokoto ta fara da daukan kididdigan almajiran nan na ɗaya kenan don wasu da yawa da wani bincike da muka yi ya nuna da yawa daga ciki ba 'yan sakkwaton ba ne daga jihohi ne makwabta da kuma wasu ma daga jamhuriyar Nijar. Ta ya kamata ya kasance cewa ita gwamnatin Sokoto ta tuntubi makwabtanmu kamar su jihar Zamfara, jihar Katsina, jihar Kebbi da sauransu. duk abin da ke faruwa cewa eh, shine in har nata ta yi yayi nasara, za ka ga almajirana ana ta kawo su daga sauran jihohi, kaga sai abin ya zo ya yi wa ita jihar Sokoto ruwan dare. ya kasa ta kasa ya kamata sauran jihohi ma a ɗauki waɗannan matakai. A wani labarin kuma an mayar da almajirai 33 Sokoto daga garin Zaria na jihar Kaduna kuma an killace su a sansanin horar da matasa masu hidimar ƙasa da ke garin Wamako. Sai dai bincike ya tabbatar da cewa goma sha ɗaya daga cikinsu suna ɗauke da cutar COVID-19 kamar yadda kwamishinan lafiya na jihar Sokoto Dr. Muhammadu Ali ya shaida min. Anan muna da almajirai guda goma sha ɗaya sannan muna da kes guda patient ne a nan udu ai maganar da ake cewa an rabu ai ba wai kenan ba za a sake samun kes ba samun sabbin cutukan covid-19 guda goma sha biyu a jihar sokoto ya mayar da hannun agogo baya ga murnar da jama'a ke yi cewa jihar sokoto babu cutar coronavirus muhammad nasir murya amurka daga sokoto nigeria